وأظهرت أمننا وجمعت بركتنا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا عاديتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديمة أو حديثة أو سرة أو علانية أو خاصة أو آمة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك من خير كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم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 ونسألك أن تجعل كل قداء قديته لنا خيرا يا رب العالمين اللهم بارك في أولادنا ووالدنا وأزواجنا وذرياتنا ولا تدره ووفقهم لداعتك ورزقنا بره اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد بسم الله الرحمن الرحيم babu shiƙaƙi baina ne. babin bayanin saɓani tsakanin ma'aura guda biyu wato idan saɓani ya auku tsakanin ma'auri da ma'auriya to yadda za a yi a sasanta rikicin ƙalallahu subhanahu wata'ala Allah ya ce subhanahu wata'ala wa ina kabtun shiƙaƙa bai na in kun ji tsoron sabani ya yi tsawo tsakanin miji da mata wato bai na tsakanin tsakaninsu to fa ba su haka min ali ku aika wani mai sulhu cikin iyali na shi miji wa haka min Ali da wani mai sulhu cikin iyali ta ita matar sai a aika wakilansu su haɗu don kowa ya binciko nashi ya ji abin da an matsala sai sai su haɗu don a sasanta a gyara abubuwa don rikici in ya yi girma sai manya sun shigo ko ba su so dole sai sun shigo don a sasanta shi wa shiqaqu wato, wal khilaf abinda aka ce masa bani adawa ta shiga tsakanin miji da mata wal khilafu sabani ya shiga tsakanin miji da mata la'anna kullu wahid minhuma domin kowanne guda daga cikin su ya kuna fi ya koma gehe guda adawa ta shiga tsakanin da shi miji ya koma gehe guda yana ta zuciya ita mata ta koma gehe guda tana ta zuciya sai aka ce to sabani don sun tsage biyu da kowa na gehe ne a fi nahiyatin ai fi nahiyatin wa qawluhu azza wa jalla fi izzatin wa shiqaqin suna cikin ji da kai kuma suna cikin rarrabuwa to sai a bi hanya mai kyau wadda za a yi sai a raba wannan sabanin a ba juna hankuri don wani abin da ya sa ya kawo shi an yi mai laifi kuma ba a gane an yi mai laifi ba to kun ga in an ka zanna an ka tabbatar da an yi mai laifi kuma an ka roƙa yahiya yana yiwa shi yahi a kabara na ahmadu bin uh, abdullah as-salihi wa Muhammad bin Ahmad al-Arif qala sunci akhbarana Abu Bakar Ahmad bin Hassan al-Hiyari akhbarana Abu al-Abbas al-Asam hawala sanad akhbarana Abdul Wahhab ibn Muhammad al-Arifai akhbarana Abdul Aziz ibn Ahmad al-Khalan akhbarana Abu rabi أخبرنا الشافعي أخبرنا الثقفي عن أيوب عن ابن السيرين عن عن أبيدة رضي الله عنه أنه قال أبيدة يأتي في هذه الآية أتكون فسر وانا آية وإن خفت الشقاق بينهما إن كنت طوران ساباني فكان يوتي حد شريعة وبأسوها كما من آلي فأيك من سلوة تكين إيالي نيت wa haka min ya ko aika mai tsoro cikin iyalinta kala to shi abida yace a rajulun wa ma'atun, wani mutum ya zo da shi da wata mata ila ali zuwa wajen ali bin abi talib sun kawo ƙara sabani na a tsakaninsu to ga sunan sun zo so biyu a mahukunta wajen ali bin abi talib wa ma kulli wahidin minhum ma ta'amun minan nasu kowannen su ya to da wasu jama'a cikin mutane kowannen su ya ɗebo wasu jama'a ya to da su fa amara aliyu sai aliyu ya umarce su su zanna su yi shawara fa ba su hakaman min ahlihi wa hakaman min aliha yace su zanna su yi shawara su aiko mai sulhu cikin iyali nai su aiko mai sulhu cikin iyalinta don a haɗu a yi sulhu saboda ba a son a yi shari'a tsakanin ‘yan uwa abokan zama ba a son alƙali shi musu shari'a sai in sulhu bai an yi sulhu an yi sulhu bai yi to sai a yi shari'a to yanzu tun da sulhu na yiwa yanzu na za a fara shi ya ce fa ba su hakaman min ahalihi wa hakaman min ahaliya to sai ali ya ce su koma gehe a dangin maza su zaɓi wani wakili wanda zai yi wakiltar su dangin mata su aiko na wakili wanda zai yi wakilta su to haka ali bin abi talib ya ce to bayan sun kawo abin nan sun makala lil hakamaini sannan ya ce ma masu sulhun ga guda biyu da na gehen namiji da na gehen mace a ta dariya ne kun san dalilin ma alaikuma kun san nauyin da na tsora muku yanzu a ta ya ne ma alaikuma kun san nauyin da na dora muku suka ce a'a ce to alaikuma na ba ku umarni in ma an tajma in kun ga ya kamata ku haɗa matan da biyu mijin ga da mata ku ku hankurtar da su ku zauna da su to in kun ga ya kamata an tajma to an tajma an ba ku dama ku haɗa in kun ga ya kamata wa in ma an tufarriqa in ko kuna ganin ga binciken da kun kai zaman nan bai sai dai a raba shi to an ba ku dama an tofar riƙa ku raba auren kun ji su masu wanda su lokari gare su an ba su dama su kashe aure ko su tabbatar da sha ai alkali na isa su ai kala abida ya ce qalatin qalatil mar'atu kai macen ta raditu bi kitabillahi ni na yadda da hukuncin Allah bima alayya fihi da abinda an ka dora min ciki waliya da kuma abinda an ka yi min ko an ka azame wa qala rajulu shi ko mutumin ita mace ta yadda in ma kashe auren an kai ta yadda to amma shi ko namijin sai ya ce to ni na yarda da komi amma furka fala na yarda da komi amma a kashe aure ban yarda da shi ba don haka in za a yi solo ni na yarda da komi a yi amma ban yarda da a kashe aure ba faƙala aliyu sai aliyu ya ce ka zarta wallahi ka zarta wallahi ka yi ƙarya wallahi hatta to bi misalin ma a sai ka yi hurici da abin da sai yi hurici da shi cewa ta ta yarda da hukuncin Allah duwa da Allah ya hukunta ta yarda in rabuwa ta araba in kuma sulhantawa na duk dewa da Allah ya hukunta a yakan yi kaɗan ka ce wai kai baka yarda da rabuwa ba in ita Allah ya hukunta ita za a yi duk abin da shari'a ta tabbata shi za a yi sai ka waɗi waɗi mana to kun yadda ake yin sulhu kamar a fara sai an yi magana da su duka shi miji abin da ya sa kun gaji ya ce bai da ya san bai da gaskiya ita ku ta san tana da gaskiya ta ce duk abin da Allah ya hukunta ta yadda shi ko ya ce duk abin da Allah ya hukunta ya yadda ban da guda kashe aure kan bai da shi ba ya yadda duk abin da Allah ya hukunta amma ban da kashe aure ya san bai da gaskiya to ya ce kowa ya zo da fa'amun minan nasi wal fa'amu aljama'atu minan nasi jama'a da yawa cikin mutane to aka ce mafi amu to yadda kun ka gani din ga haka aka sulo tsakanin ma'aura amma mutumin da zai ce to wasu sharuɗa garai bayan ya aiko wakili ne bai yadda da wakili ne ba shina da wani sharaɗi da zai ba a wannan bai da gaskiya kanar imamu mai littafi ya ce idza zahara baina zaujeni shiqaqun idan sabani ya bayyana tsakanin ma'aura guda biyu fasta ba haluhuma kuma halin sai rikita ba a gane wanda hakikanin wanda adda gaskiyar ba amma dai an san suna rikici amma ba a gane hakikanin mara gaskiyar ba falam ya fa'alar rajulu astawa shi ko namijin ya ki aikata rangwami ya ki yahewa wannan furka kuma ya ƙi saki bai yahi ba yana ganin ai mai laifi ya ƙi shi yahi zama shi kyau kuma ya ƙi sakin ta ta huta wannan a tuta ta ya turake ita ko ce haƙƙin da ya kace ta bashi ba ta yadda ta bashi haƙƙin ba wala bidiya kuma ba ta yadda ta bashi hul'i ba yaƙin da ya ce ba ta mai biyayya ba ta mai da'a ta ƙi yarda ta mai da'a ta ce ba ta da'a don akwai tana da dalili ce to in baki min da'a ki bani huli ce kun ban baka huli ban yi maka biyayya kun ban baka huli shi ko namiji ce tun da dai laihi na kika yi min ban yahi miki kuma ban sakin ki kake ban huli to rikici ya fara ƙarfi wa kharaja ila ma la yahillu sai suka shiga ga cin mutuncin juna suna yin abin da bai halitta ba tsakanin su kaulan na magana tana faɗa mai magana wadda ta ga dama yana faɗa mata yana faɗa mata magana wadda ya ga dama wa fi'lan da kuma aiki yana yin wadda ya ga dama yaka ka aikatawa ita ma wadda ta ga dama haka ta ka aikatawa to idan an ka gane wagga matsala ta auku haka tsakanin miji da mata shina zaune tana ɗaurawa ta yawa ta hita ba ke nemi izini na ce kai ɗin mitar shi ko ya dawo bai ba ta abinci ba a ce ya ba ta abinci ce ta yi kaɗan kowa na yin wadda ya ga dama da shi da ita to nan in an kai wannan lokaci to ba asali imamu hakaman wanda a jagora nan ga al'umman nan ya aika hakaman wato ya aika wani mai sulhu min adini daga cikin iyali ne ilaihi zuwa ga mijin sai alkali ko sarki ya bibi wani mai ɗan hankali haka cikin ‘yan uwan mijin da mijin da adda wangar da wanga matar sai alƙali ya bibi ɗan uwa ne wanda adda hankali ya aika shi zuwa ga mijin wa haka min ahliya sannan kuma ya dibi wani mai hukunci mai hankali cikin iyalin matar ya aika shi ilaiha zuwa ga matar rajulai ne hurrai ne a samu mutane biyu hurraini ne ɗaya ba bayi ba adalaini adalai liyasta liyasta dili'a kullu wahidin min huma ra'ayin man ita ilai don kowannen su ya leko ra'ayin wanda aka aika shi zuwa gare shi miji ya leko nina na ga ra'ayinta nina na ta ta kawan ga abu shi wakilin ta kenan ita kuma abin nan shi ko miji a aika wakili ne ya ce wuri mista wai bai yahi mata ana ta wangar ci da shi kullum to kowannen sai ta ya gano cikin wakilan ga guda biyu kowa ya kokari ya gano abin da an matsalar wanda ya ka wakilta ya ce abin nan anna ragabatihi fi alwasila awal wato ya gano da yasta dale a kullu wahidin minhuma don kowanne daga cikin su ya leko ra'ayin mambu isa ilaihi ra'ayin wanda aka aika shi zuwa gare anna ragabatu fil wasila shin kwaɗayi ne a ci gaba da tada zama zama ya yi kyau awal furqa ko rabuwa shi wakilin miji ya yi ƙoƙari ya mace miji ya saurari maganganu ne don ya ji shi mijin mai amanawa ta don ko ya ce bai saki cikin magana ta ana gane dole sai ya yi sakin ko ta ce a ba ta hita cikin magana ta ana gane hita ta kaso sun ma ya ce min wa alhakamai ne bayan kowa ya ji hakimin mata ya jiyo sirrinta hakimin miji ya jiyo sirri nai sun ma yastami'u alhakamani sannan hakiman ga guda biyu wato masu ronga su haɗu waje ɗaya wai na firani sai su zartar da shari'a ma ya ce min ra'ayi ma abin da ra'ayinsu ya haɗu gare ni na sirahi na kowa da ya samu sirri sai su zanna tuwa ne wanke ɗin nan ni ka samo gare ta ya bada bayani to kai ko ni ka samo ga wani ya bada bayani sai su tsintsince abubuwa muhimmai su dawo gare su in sun kaga duk abin mai sauki na kowa ana iya ba shi hankuri sai su tashi su to a tai a bawa wani hankuri abu kaza da ya kai ya bari abu kaza da ta yi mai shi hankuri ita ma a zo wajenta a ce mata a ba ta hankuri abu kaza da ke kawo mijinki ki bari abu kaza da ya miki ki yi hankuri in sun ga sulhun na iya idan sun kai haka nan abin bai yi ba sun ka ga abin da kai ya kamata auren ga wanda yake babu wanda za a yi a sulhun da shi to sai a raba shi kenan daɗa sai su rubuta kadda su kama alƙali kwamitin gara ka ba mun kai ƙarshe mun gama Matar nan zamanta da mutumin nan bai yi don haka shawarar mu ya sake ta sai alƙali ya kire shi ya faɗa mu sake matar kuma shi kenan matsala ta ƙari an kashe wannan sulu ƙunga shari'a ta alƙali ya amma wasu na yasa sun kawai bincike sun ka tabbatar shi ko ya zartar da hukunci to haka aka yi sai abubuwa su yi sauƙi don wani zama duwara ka so ya yake bai ya riga ya ɓaci wani zama ko duwara ka so ya ɓaci bai ɓatuwa ya riga ya gyaru ta Allah ya ƙara mana gudunmawa ta ya ƙara mana taimako ne ya ƙara sulawanta mu mazaje da matayensu na aure Allah ya sulawanta mu ya daidaita mu ya zaunar da mu lahiya da mu da suwa to wannan kenan babin sulhu nan muka fara sai a sai kitabut tauhidi babu ma ja babu abin da ya zo ji game da ilimin najab ilimin tauraru to babin mu shina magana akan ilimin tauraru ƙala bukhari zai sayi bukhari ya ce cikin littafi ne kala qatada da Allahu hadhihi na juma da talatin. tauraron garko kan gani sama Allah ya halicce su don dalilai guda uku zinatun lissamai na farko don su ta sama suna ganin wani lokaci in tauraruwa ta yi shara sama wato gwanin sha'awa to kun ga ta kawata sama na biyu wa rujuman lashayadi don abin nan jiwa ga shaitannu waje amnaha rujuman lashayadi na uku wa alama ta yi wata dadiya kuma su zama alama wadda aka shiryuwa da ita zuwa inda ra'ana wa bin najmi hum ya hata dole to wannan umarnin mala'iku kenan guda uku wannan umarnin shine umarnin su guda uku abinda aka cewa a dibe su suna bayyana lokacin ruwa kuma suna ruwa akwai su mallama iwaka da bangayi in ta kama ana cida gidaje na ta faɗuwa iwata to wannan wannan bai da kyau eh, wannan bai da kyau abubuwan ga uku da Allah ya faɗi cikin ƙwa'ani ne eh, to shi'a abin da shi'a abin da aka halitti a tauraru wa man ta'awwala fiya ghayra zalika akhana duk wanda ya fata wata fassara ga tauraru ba wanda fassara da kun kaje a wato ya koyi wa ada anatiba kuma ya walakanta rabo ne na lahira wa takallama ma la ilma lahu bi ko ya dora maka ne abinda bai da ilimi gare shi yana magana ne akan bokaye da kauhani da tauraru wato suna bayyana abinda za a yi da shekara abin da zai faru na alheri da abin da zai faru na wanda ba na alheri ba cikin wannan shekara sai ce tauraro kaza ta ce ai tauraro kaza da ganin ta bullo su akwai matsala to irin wayannan duk wanda yayi wannan to ya dora maka ne abin da bai sani ba kuma ya walakanta rabo ne na ranar lahira saboda ya koma sha'anin bokanci wa karha qatada ta'allumu manazil al-qamar mallan qatada ya ce makaruhi na mutum ya dora neman sanin hanyoyin wata makaruhi na mutum ya dora neman sanin hanyoyin abin nan wata bayan halitta don daga nan manazil al-qamar din wajen da sunan na aka zama bokaye kamar da kun ka ga masu rikiya wajen rukiyar nan nan na suka zama bokaye in sun samu wani na aljani sun ka kulla hulɗa da shi to nan na sai ku ji mutum ya koma boka to haka nan nan ma idan ka shi kai zuri ciki kana iya zama boka wa kariha qasadatu ta'allum manazil al-qamari shi mallan da ya yi kyamar koyon masaukayen sanin masaukayen wata walam yurahis ibnu oyena tafi ibnu oyena oyena ai tambayi rangwami game da koyon sanin hanyoyin wata ba wanga da kujin sura ta yan wata zai yi 28 a zai yi 29 zai boye rana kaza in zai yi 30 zai boye rana kaza to a malam katada ya ce bai da kyau malam ibn Oyena ya ce sam babu sauki ga koyon wannan karatu ko koye shi ya halaka wannan ruwayoyi guda biyu na wayannan malamai zakarahu an anhuma malam harbu ya faɗi wannan daga su wayannan malaman malam harbu ya ce laifi ne kwarai wa kasa fi ilma fi ta'allum al da Ishaq Ahmad bin hambali sun keɓe fita allamin al ga koyon masaukayin tauraru Ahmad ya togi wa Ishaq shi ma Ishaq a togi wannan wato su magabatanmu duk abin da suka ga in an yi shi yana iya kai mutum ga shiga wuta to shi suka ba kamar yi wanda muke yanzu ake ba mutum bai tunani sai ya faɗa ramin sannan ya ɗora tunanin hitowa to su ramin suka faɗa ma hanyar da za ka bi kakka faɗa ciki ne balle ka ɗora tunanin hitowa shi yasa naka gaya muku masu tarbiyya sun canza shi yasa kuka ga abubuwan ƙasa sun canza ɗabi'un mutane sun canza to wa'ancan na da in sun ka ga haram kana so ka waɗa to tare ka suka yi kamin ka kawo ga haram su ko waɗanda cewa suka yi ka ci gaba haka kai dai sai ka kai haram ci gaba ka dai isa inda take amma ka kai sai ce duk haƙƙin sai sun danne sai sun canya haƙƙin su duka su ko wa'ancan ca suka yi bari wani haƙƙi kai ya kai ka ga haramun kun ga tahiyar ba guda ta ba to matasanmu masu tasowa mahi yawansu abinda kawai suka dibi mahi yawansu abinda suka dibi kawai inda kadde mutum ya shiga cikin haram din masu kokarin kenan suna ganin kai ya shiga cikin haram din masu kokarin kenan amma ya ci gaba da halar hashi kai bakin haram din to mutum nawa na ka kai bakin haram bai canji ta ba to saboda wannan canzawa masu tarbiyya shi yasa kuka ga yanzu wato ana ta shaƙi ciki da haram shi ɗaya na abin da aka yi ana ta shaƙi ciki da haram domin mutum nawa na yanzu kaka gani ya kai ga haram wadda yaka sha'awa ka gaya yana kai gari ta sai shi kwana hidawo da rashe dai tun kamin ya kai gare ta mista kun ka yanzu ayyukan bidiyoyi da aka ta yi har yanzu babu wani duwa'azin da aka yi babu wani gaba da an ka samu wajen barin su saboda da zaran mutum ya kai ya riga ya kawo to shiga zai kuma ya shiga bai hita da ya kawo shiga zai kuma ya shiga bai hita saboda haka in kana so ka tsere haƙƙin da ka san ba naka na ba to ko kusa gare kakka ma bari ya iso kusa gare ka balle ka ce bari in nika in ba mai abu abi ne in mutum nawa naka rika haƙƙin mutane ya ba su abin su yau dinga ga mutum nawa naka rika haƙƙin mutane kuma ya ba su abin su mutum nawa in ka samu mutum dubu wata dubu ba ka samu mutum goma da ka rika haƙƙin mutane kuma ya ba su abin su ‘yan ba tsoronsu ya kai ba wata dubun ko mutum guda ba ka samu ko rike kawo wani ya rike ‘yan kasuwa sun kace yanzu ba a ba da bashi don mai yawa wanda ya an shi bashi bai biya mai yawa talakawa masu cin bashi in talaka ya wajen su suka ce yana nema a ara mai dubu goma ta sun yi gane su ba shi dubu biyu ga dai abinda na baka kyauta ita ta ya eh, kai ba shi kyauta ya yi mai sauƙi, bisa ga ya ara mai su ta waɗa ƙarshen ta su kai ba su magana ya ɓace ka ka ɓace ka ce bai da amana ya roƙe ka ka ba shi ko ya ce ba ka da tausayi waɗanga 'yan kuɗi kaka tambaya amana ta haka nan na ta shi sa kun ka ga fitintannu cikin ƙasa a ruwa suka ba su ragewa don amana ka gusar da su babu ta masallaci ya cika da jama'a wurin sallah gashi nan ya cika masallaci ya cika taf hahilin bakin masallaci ya cika amma sallar daita cikin masallaci na in kai yadda waya ka ta haɗa ko liman kake ka da ba in ka dawa ba ka ganin ta sai ka yasa a ko liman na ku to rayuwa ce ba kowa ka kai ga haƙƙin mutane ya ba su abin su ba yanzu da yan yara sun ka aje waya sun ka gani ba su ciyawa ga tawata ko ta malanta suna to kun ga wanga lokacin da ake ciki karon mutane aka kamin su shiga amma su ko mai yawa masu tarbiyyar ba su taron su kamin a sai ciya suka yi a bari sai an shigo to mutum nawa na aka shigowa ya hita wa nabi Musa al-Ashari radiyallahu anhu kal qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam za Allah ya ce talafatu mutane uku la yadkhuluna janna ba su shiga aljanna mutane uku la yadkhuluna janna ba su shiga aljanna su wa'annan mutane uku na ɗaya mudumin alkamar mai shan kayan maye kama wanda ya sai ɗan shake ne yana ta shashaƙawa ko ya shashaƙawa ya kai bai shiga aljanna na biyu wa ƙadiwar rahimi da mai yanke zumunta bai shiga aljanna wa musaddiqun dukkan sihri da mai gaskanta sihri duk waɗanda ba su shiga aljanna rawahu ahmad wa habba na fi sahihi to duk waɗanga abubuwa taron mutane aka yi kamun su kai taron mutu aka yi a hana mai zuwa kusa ga fili tun da in ya kai ga yabe hitowa to sai ku ji malamai da da saboda hasada su da juna ya san hadisan, amma an ka karanta shi yi ba haka nan kawai aka kama mai fili zai shiga aljanna sai su ta tawuli sai ta tawuli sai sun matso da jahilai sun haɗa cikin tsirin sannan su kawo ta ransu za su bayan sun buɗa masa hanya sun yi zo kudi ba saboda caccanza masu tarbiyya yau duk 'yan izala na wanga ɗan kai wanga ɗan buhama za ka iske wani mugun malami na cewa ai wannan kakka yadda shi komi ya kakka yadda shi ba mutunan kwarai na kuma duk 'yan izala kun ga yana kokari ya yanke zumantarwa da kane yana cewa ka a kane shi yadda dawa yana cewa kada kane shi yadda dawa ne kuma duk musulmi na duk addinin zubura maza ba ɗaya ta bambanta tsakanin su to kun ga wannan malami dan wuta na na yi jinnu shi wannan da an ka dan wuta na da wanda ya iza shi da shi da an ka iza kuma ya shiga ramin wuta to duk ba su yi ta malami za ka yi a ta to shi kayan mayan gari aka magana ai sana'a ce to sana'a ai Allah shi ce ai sana'a ai sana'a da Allah ya ce ai sana'a ba ya hana ta kayan maye ba yace innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam sun min buhu. Ya ce yace buhu ku nisance shi to amma sai ka ji malami in shi in shi na sai ka ji ya ce ai sana'a ce ana hana mutane su yi sana'a ai arziki ne bada ta ya kai wanda ya sha ba shi ya sha ba wai wanda ya sha ba shi ya sha ba shi ko wanda ya kawo ba shi ya kawo wanda ya sha ya kawo shi wanda ya sha shi ya kawo abinai to duk canje masu tarbiyya na masu tarbiyya harko tare ka suka yi kai sana'a kaza ko kusa gari ta kakai to amma masu tarbiyya sun sassan rani na ƙwaron mai yawa ba suna a rike da mutanen ba kuma mai yawa sai ka ga ta yana tunanin wadda zai yi mutane fatawa don su yadda da shi ko sun yadda da kai fa in an anhum fa inna Allah la yarda an qawmil fasidi ko kun yadda da su ko sun yadda da ku to Allah bai yadda da fasikai ba saboda kai kokari ka ja sunan su yadda kai Allah bai yadda da duk wanda bai yadda da shi ko ya yadda da kai fi masail cikin wannan babi akwai masaloli al'ula al'hikima. hikma na farko hikima da ta bayyana fiye ta da fi ga halittar tauraru wato an halicci tauraru domin abu uku kawa ga sama jiwa ga shedannu alama wadda aka shirewa da ita hikima da ta sa aka halicci tauraru kenan a saniya na biyu an raddu alaman za'ama gairin zalika yin raddi ga wanda ya ce an halicci tauraru don su ba da wani ilimi ba waɗanda abubuwa da Allah ya kwaɗi ba. A salisa na uku, zai da kalafi ta alimin manazil, an batun sabanin malamai ga sanin masaukayyan tauraru. Kun ji da muka karanta wasu sun yi rangwami, wasu ba su yi rangwami ba. shi na kwanke kaga mai fiqhul aliyu maliki a cikin babi ne da yaka magana ganin wata ya kawo ga irin waɗanga malamai wanda sun ka wuce da tauraru sun ka wuce bayanin waɗanga abubuwa da Allah ya ce ya halitta tauraru don su sun ka shiga ilimin gaibi cewa in wata yana kwana 29 to zai ɓoye rana kaza in yana ashirin da yana talatin zai ɓoye rana kaza mai fikir aliyu maliki ya zaƙulo wani hadisi ya ce ƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kaddibuhum walau sadaku ku ce ƙarya su kai ko sun yi gaskiya ku ta su don sun shiga ilimin gaibi wanda kuma bai dace da su ba kaddibuhum walau sadaku ko sun yi gaskiya ku ce ƙarya su kai wato in sun ka faɗi wata alama ko da an ga wannan alamar a dai tabbatar da ƙarya suka yi wafaɗa musu sa'a na an kai ta biyo hakan ba aya ta gari su ta ce haka nan ba hmm. na hudu, alwa'idu wato matsala ta hudu, ƙacewa, fi man saddaka bishe min an ƙace kwarai game da wanda ya gaskata wani abu na sirri, duk wanda ya gasganta wani abu na sai to shari'a Allah ta kace shi walau arafa annahu badirin koda ya san ƙarya na amma dai ya abin nan ya gasganta shi ya san ƙarya na ya gasganta don bukata sai ta biya to akwai alƙawari mai tsanani na azabar Allah zuwa gare shi saboda haka shi ilimin sihiri duk wanda mai sihiri ya yi gaskiya kakko gasganta shi duk wanda ya ba da bayanin da ya zamo gaskiya kakko gaskanta don da ce na an kai ba ilimi na gari shi ba Allah bai sanarin da shi laye alamun alamu man fi samawati wal ardi ghaiba ba wanda ya san gaibi cikin sama bakwai da kasa illa sai Allah saboda haka cewar da yi, a ragonka da ya ɓace za a ganai sai ko an ka ganai ba wani ilimi na aggare ba daidaita na an kai kaka ce haba ai malamin na wallahi gaskiya ga ya tun da ya ce za a gara gona wallahi gashi an gane da in ka gasganta shi la ta da kullu janna ba ka shiga aljanna akwai mutane da yawa da ba su shiga aljanna musamman wajen bokancin da wajen shaye-shaye da sai da kayan shaye-shaye waɗanda wurare akwai ‘yan wuce da yawa Allah ɗaya sa adadin su da aka ku ya tara gwargwaron yadda kuka iyawa ku yi abin da an ka ku gwargwadon wadda kuka iyawa ku nisanci abin da an ce ku bari gwargwadon wadda kuka iyawa duniyan nan da kuma gani wato ba daɗi gare ta ba kuma in ka kauce ma abin da an kasa ka kai abin da ka gada ba kuma an ce man fa'ala ma sha Allah ya a duk wanda yayi abin da ya ga dama kai ya gama da abin da ka bata mai rai saboda haka ku ya tara da abubuwa gwargwadon da yawa da aka iyawa Allah ya taimake mu da mu da ku ya samu yake kyawun ƙarshe shi wannan hadisi ya ce mutane uku ba su shiga aljanna na ɗaya mai shan kayan maye mai saishe su yana shiga ciki don shi ya shayar da suwa yau in aka zagaya cikin garin da duk ba a samu kayan maye iri kaza ba a same su ba to ba ka ganin masu shan kayan nan na maye da yawa ɗan tsina na za ka gani amma wani mai ƙoƙari ya yi ƙoƙari ya ce ya samu kayan maye ya kawo su shiya shiya ana ta samu sai ku ga har da wanda ya tada tuwa sai ku ya tuwa sai ku ga wani ya tayar don ya ga harkar ta yi banza sai ku ga har da wanda ya tuba sai ka ga ya yi. don ya ga harkar ta yi banza saboda haka shi wanda ka sai da kayan maye wato ya shiga cikin masu shan kayan maye kuma ya yi sulaihi kama da ma karanto da ku a baya game da ah, mai sayan kayan barayi in sun karsata muka ce shi ne babban barawo in ba. wayance masu satuwa 'yan ƙananan babban barawo mai tayi don in sun kabido sun karbi ɗan mai tayi ba samu gobe ba su zuwa amma suna dawowa ana kawowa ya tayi to da sa'an shi kuɗi wani da wasu su. na haka aka ci shi babban haka hakanan shi ma mai sai zuwa shi babban mashayi to amma da yake a mahiya abubuwan ba na ce aka bi ba sai sai inda malami a yi mai tsayayya a mai ce wani in babban malami na ɗin komai babbar riga ya shige ciki ya yi ta takama shi nan kwana biyu sai a ce mallan sana'a ga da maka wai je wani mai wa'azi ya ce ba ta da kyau ki wace sana'a kuma ki sana'a ga da muka taimaka muku muna taimakon addini da ita wace irin sana'a mallan sana'a ga da muka yi muna aikata ayyuka yi ba a faɗi da sai an daɗe alherin ta da ya kata ta faɗi sai an daɗe an ga an ja hankalin malami sai a ce ta sana'a a wani na ce ba ta da kyau hmm. wani na ce ba ta da kyau wani na a kai wannan kai taba malam ya ja kaya eh. kuma tsakani da Allah ya sama abin nan bai ya sani to lokaci na Allah ya riga ya kawo mu haka sabanin malaman dori ya mutu da kansu ka jawo halaka ba irin na da ba Allah ya taimake mu dai ya kare mu ya kiyaye mu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 صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم

Allah ma salli ala Muhammad الله تعالى محمد وعلى اللهم نرضون تاب الله الى عهد الصمد الذي لم يلد ولم يلد ولم يكن من ارضون تعالى تجاهر تامنا يا الله تجاهر تامنا يا الله تجاهر تامنا ya Allah ka gafarta mana dukkan zunubanmu Allah ka ƙara mana imani Allah ka ƙara mana lahiya Allah ka ƙara mana tsoronka Allah ka ƙara mana ibadarka Allah ka ƙara mana lafiya. Allah ka ƙara mana mataba'a ga mai mu sallallahu alaihi wa sallam Allah ka gafarta mana ka gafarta ma uwayenmu uwayenmu Allah ka gafarta musu Allah ka yahi musu dukkan zunubansu Allah ka gafarta ma uwayensu Allah ka gafarta ma kakanninsu Allah ka gafarta ma yannai da kannai da ɗaya da iyali da zuriya uwayenmu mu duka Allah ka gafarta mana Allah ka yahi mana Allah ka raba mu da sabonka da sha'awa Allah ka sa aljanna makomanmu Allah ka gafarta wa matayenmu Allah ka gafarta wa matayenmu Allah ka gafarta musu ka gafarta ma uwayensu Allah ka gafarta ma kakanninsu Allah ka gafarta ma yannansu da kannansu mu duka Allah ka gafarta mana Allah ka yahi mana Allah ka sa aljanna makomin mu in kiyama mana yi Allah muna su da asma'ikal hosana ka shirya mana diya da zuriya waɗanda da ka ba mu da waɗanda za ka ba mu Allah ka shirya mana su Allah ka rika mana su Allah ka wace mana su Allah ka tsare mana su lailan wani haran ka ba su kariya da tsaronka inda duk suka yi ta ko da dare ko da rana ko cikin gari ko daji Allah ka ba su kariya da tsaronka Allah ka kare su Allah ka kiyaye su Allah ka sa musu albarka Allah ka sa musu albarka Allah ka ba su kariya da tsaronka ka sa aljanna makoman mu tare da su Allah dukkan bayan musulmi bayan ka musulmi Allah ka shirya su ka shirya ɗiyan ka shirya matayen su ka shirya zuriyar su ka sa musu albarka Allah ka sa aljanna makoman mu Allah dukkan damuwa da a cikin zukatanmu da zukatan bayinka musulmi yare da maya Allah ka gusar da ita do wani tsoro ka gusar da shi do wani bakin ciki da damuwa ka gusar da ita do wata rigita da tsiya da rashin abinci Allah ka gusar da ita Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana aljanna ko Allah ka ba mu firdausul a'la Allah ka ba mu firdausul a'la Allah ka ba mu jannatul firdaus al'ala ka kare mu daga dukkan azabobin wutarka ka taimake mu Allah ka taimake wannan shiya ta mu almusira ka kara mata lahiya da zaman lahiya da kwanciyar hankali da natsuwa ka taimake mu ka kare gidajen mu ka kare ɗaya da iyali da mu. ka kare makarantun ne da masallatayen wuraren zama da wuraren ayyuka da wuraren sana'o'inmu ka ba mu kariya da tsaronka Allah ka gafarta mana Allah ka yaye mana Allah ka tusaya mana ka ba mu alheri duka Allah ka tusaya mana ka kare mu daga sharri duka Allah ka ansa mana addu'o'in Allahumma ghafir lana warhamna وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار